Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barka mu daura haka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. kamar yadda muka alƙawarta muku cewa za mu kawo maku shiri na musamman dangane da sha'anin da ya shafi bikin kalankuwar wasannin gargajiya da aka fi da suna festival. A yau zauren yana kunshe ne da waɗanda ke shirya waɗannan kalankuwa. Da farko ina tare da malam. Nuhu Sule Dan maraɗi. Garba Sani, shugaban Fokafen ta jamhuriyar Nijar kuma shugaban ne Zumunci ta tarayyar Afirka. Sunana Abdulkadir Abdulrahman. Hmm. ne eh, shugaban gasa na amma award sunana ahmad abdullahi kuma abokin shirye-shiryen wannan award da ake na ama Malam Sani ne ma'anar me ake nufi da kalankuwar wasanni ko festival? Kalankuwar wasanni da ake na gargajiya a tun lokacin kunce kuma ana festival ana taruwa kamar wannan shina cikin eh, sada zumunci kuma da al'adun gargajiya kal amince da su. shi yasa gwamnati ma musamman ta keɓe wuri wanda kowace shekara ana zuwa jiha-jiha ana wannan wasannin na gargajiya don ƙara damƙon zumunci kowace ƙabila tana huta tana yin daban-daban kamar ka ɗauko su kirsalin nan in ka zo kuma kamar wajen jiha maraɗi su ma akwai wasannin da suke na al'adunsu to duka waɗannan su har yanzu dai ana ci gaba ga irinsu to sun dai kwanta na saboda wasu al'adu suna son su taushe su to shi yasa kaga kowace shekara a nan Nijar ana yin shi in ba kamanci ba ko kwanakin baya an yi shi a ingil wanda aka yi na da gishirin ina ganin duka ma mutane har da 'yan najeriya da kone suna zuwa irin wannan wasannin nan to madalla eh, bari mu dawo wajen ahmad da eh, abdullahi za a iya cewa irin waɗannan kallon kuwa ta festival a tarayyar najeriya musamman a bangaren da ya shafi kano a yaya matsayin ta ne kamar yadda ka sani ta wannan kalankuwa ta al'adu kusan in ce a kano ta ja baya saboda mafi akasari kano al'ada da su sani shine ta hawan daba wanda ba su da wani abu illa in sallah ta zo a ce za a yi hawan daba ina ganin dai kamar ita ce wata al'ada wadda aka fi riƙewa a kano kuma wadda ita dama ta zama kamar ita ce festival da kalankuwa da ake kenan a garin kano amma akwai su irin wannan kalankuwa da ake a jihohi da dama a najeriya musamman akwai argungu argungun duk shekara suna yi akwai adaura akwai a gumal to akwai su da dama za ga suna sai dai kawai abin ya dan ja da baya ne saboda rashin kwanciyar hankali da aka dan samu wasu 'yan shekaru a baya wanda shi sa abin ya ja baya amma yanzu haka ana shirye-shirye yadda za a ci gaba da yin waɗannan abubuwa saboda shi wannan kalankwar da ake na lada kullum haihuwa ake ƙara yawa ake ƙara haifa ake to ba a san waɗanda suke tasowa su taso ba san waɗannan aladun ba kuma yanzu zamani ya canza mutane sun koma siya da tasu su kama ta wasu to kaga wanda shi ya sa wani lokaci in ka tari yaron da ya tashi yanzu in ka tambaye shi wani abu sai maka bai sani ba to mata labarin da wurin abdul abdul ya kasance dan asalin yankin kudu maso yammacin tarayyar najeriya musamman jihar kwara abdul ka kasance cikin wannan harka ta kalankuwa a matsayinka na wakili na babbar kalankuwa ta nuna fina-finai a bangaren da ya shafi nahiyar afirka cewa da ama award za ka fi kowa sanin muhimmancin wannan menene amfanin ta ita wannan kalankuwar me kuke so ku cimma alhamdulillah salamu alaikum jama'a a ah, na farko dalili zai mu kawo a abu na farko zan ce ah, guda biyu ne ko guda uku na farko akwai na ci gaba nan aikinmu na industry kamar yanzu iya fina-fina da waka yanzu in mutum ya ci award o ko in bai ci ba ina kara daraja a masu waka ko masu fina-fina suna so su ino a nuna darajan su ni kuma a ina da wani abu kuma wani abu yana kara daraja a kan aikin mu kamar artist yanzu in su shiga wannan gasa ko wannan festival ne dole ne mutane sashi sun ah wannan mawaka ko artist ne ko waye waye ko yan fim ne ya shiga wannan gaza kuma a bari nuna aikinsa ko ko aikinta mutane a kware ko domin a fitar da ayyukan jama'a a nuna wa jama'a a ga waye yake da kokari a fannin da yake domin a kara masa kwarin gwiwa watakila fuskar da ya shafi karramawa domin ya kara kwazo da himma a cikin sana'asa kuma a ah, kan gwamnati da tattalin arziki wannan abin yana kara profit yana kara samar da hanyoyi na amfani na amfani ko kasa ne ko jiya ne ko tattalin arziki na farko kuma in mutum ya zo gurin festival ne ko in ka siya ruwa na naira dari wannan abun ya kara bunkasa ta ne yanzu ama na nawa ne karo na nawa kuka yi wannan wannan na shida ne kuma mun samu ci gaba kadan kamar akwai ama na african movie academy award da kuma akwai ama na arewa musical movie award ama international so wannan na africa shi ya bi ya kawo wannan ya kawo wannan eh wannan kano so yanzu namu na kano na hausawa ni eh, muna shekara shida yanzu kuma a nigeria baki daya ko in ce a africa ma ne gasa shi ta gasa ya ya ado da mawaki da yan fim wato ita ce kallon kowar da ake hada yan fim da mawaka a wuri daya wuri daya a ranar daya kuma mun duba ko ina a afirka babu sai fim daban sai sai music daban hmm. ba shi ne wannan nikide a yanzu ya raba namun ta kaka ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza mata mata iyayen mu ne mata iyayen mu ne su so son ka kaye mu mata bari in dawo wajen malam nuhu dan maradi festival nau'i biyu ne akwai festival wanda ake a saboda dai a yi baje kolin waɗannan abubuwa ne na al'adu da gargajiya akwai festival wanda ake yi domin a kama ma wannan eh, sana'ar sannan kuma masu shiryawa ɗin kuma su ma neman kuɗi ne akwai waɗanda ake a dan dai a hidda sunan jiha ko ƙasa akwai wanda ake saboda kamfanin da ya shirya shi kuma neman kuɗi ne da kuma ci gaban wannan sana'ar shine bambancin a irin yadda malam abdullahi yake faɗa mana watakila an samu ci baya saboda canje-canjen yanayi a tarayyar najeriya musamman kan sha'anin da ya shafi tsaro wajen irin waɗannan kalankuwa na wasanni sai manya ake yi waɗanda aka gada iyaye da kakanni ƙarƙashin gidajen sarautu na gargajiya da ake da su a najeriya shin a jamhuriyar nijar ya wadatar wajen tallata waɗannan al'adu eh to alhamdulillahi a dalilin wannan nama wannan kungiyar ta mu take fafutukar gani irin wannan al'adun na da da musamman in an ka ce ko ana sallah ana hito ana wannan wasanni yanzu muka ga sun dan sha da baya to a dalilin wannan sai muka ƙara kirkiro wannan kungiyar wadda aka ce ma ne zumunci musamman ta tare afirka duka sarakai a matsayin su na iyayen kungiya to za a yi amadu al'adun nan kenan shine muka ce to bari mu tuna musu wannan al'adun nan da suke na da ya zamanto kamar in sarki ya hawa kuma ana sati ana wasanni ga kyan masu harauta wani kokowa wani kiɗe-kiɗe nan duka daban kamar yadda muka gani a damagaram kenan kamar wadda kun gani a damagaram shine muke kokarin wannan abubuwan a maido su za a iya cewa kuna samun haɗin kai daga waɗannan sarakuna na gargajiya a aikace? Lalle muna samun haɗin kai ɗari bisa ɗari in ka ɗauka duka waɗanga sarakunan na Nijar muna ga aiki tare da su kowane cikin su akwai wakilin su tare da mu musamman eh, akwai taro ma da mun muka fari kamar na karon wankin festival da muka yi a 2017 a Burkina Faso to duk wannan sarakunan musamman ka ɗauko sarakunan Benin Togo Ghana duk mun haɗu da su can kuma tare su aka yi wannan fici balkin fetisha a 2019 kinga kuma mun sake kuma mun ƙara da wannan taro bari mu dawo wajen mai gas wai shin wannan gas ɗin na girki ne ko na mota ni ban gane ana nufin na juriya da rashin saurin gajiya idan ana wasa alhamdulillahi uh, wannan kalankuwa da ake shiryawa musamman na ama awar da muke duk shekara kusan wannan na shirin da za a yi shine wanda yake da abubuwa da dama wanda kuma mutane za su ka canje-canje da yawa a ciki wanda a kallaba kalla ba kasar ba mun samu kusan damuna yin shi iya najeriya ne kadai to amma wannan karan sai aka samu har kusan kasashe guda hudu suka shiga da nan makwabcinmu niger da benin republic da ghana da kuma ethiopia to wanda shi ne ya sa ma aka dan samu tsaiko ba a yi shi a watan da aka saba yi ba mm, aka dan yau aka dan matsar da shi gaba saboda shirye-shiryen abubuwan suna da yawa saboda abu ne da wanda kake yi da kai sai iya mutanen ku to yanzu ya faɗaɗa wanda ya kai ya tashi daga ama a kawai ya koma ama international jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu a ciki musamman malam nuhu sule dan maradi garba sani an yi da wanda allah ba kuma shugaban zumunci ta tarayyar afirka sai kuma malam abdulkadir s abraman shugaba ama award sai ahmad m abdullahi ce mai shirya fina-finan hausa daga kaniwood kuma mataimakin shirya wannan gasa ta ama award ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international ya raifi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya